hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu daya da ɗari da arba'in da uku wanda ya kashe lissafin sha uku ga watan Agusta shekarar miliyan ta dubu da ashirin da daya wannan shi ne tasiri na hudu cikin jirin gajiyosa da muke musu take da ladabi da biyayya wanda muke karanta su da tsarkakai mabambanta. Sai na farko kamar yadda ka saba shi ne da kitabul علي الحافظ حافظ ابن ابي شيبه رحمه الله عليه ابن ابي شيبه يا رسول الدين الثلاثين بيان cikin da Allah sallallahu alaihi wasallam an kashi alam hadisi na goma sha daya a wannan littafi a yi da yake cewa haddasana abu ahwab an abi ishaqa an abi ala قال رأيت الحكم بن علي يصلي وهو مقلب رأسه yana magana a kan hukuncin alkina ma'ana mutum ya lullube fuskarsa da kyalle ko karfe ko wani abu kuma yadda mutanen da suke ko kuma kuma yadda za su ce mutane suna yin irin wannan tafiya a ɗarfin su da kuma wani ko wani kuma makamancin shi ne malam ya ce da abu da shi ne wato kuma ibnu sulaim al-kufi al-hanafi wanda yana daga cikin mutanen kufa waɗanda ake ah, a da cewa ba sa yin shi a cikin har ya kasance ma idan aka zauna a gidansa a majalis ya kasance wani da shi kuma ga duk wanda ka gani da cikin masu zagin sallah to ka kore shi daga majalis malamai su karfi su jira akan wannan kyakkyawar da biya ta shi Allah ibn Sulaim al-Kufi al-Hanafi shi ne abin da yana da hadisi a cikin dukkan sita shi kuma daga abu isa wato amr abdullahi al-sabiyi na abu ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi kana tsallabatan da ilmi kabiran kadari kamar da suke fara wanda ya rasu a shekara ta dari da ashirin bayan hijirar Allah sallallahu alaihi daga Abu Ala qala yace ra'aytu Al-Hasan dan Ali sahabin mu Allah sallallahu alaihi wasallam an haɗu da Allah sai daga cikin shugabannin ya aljanna jikan mu dan Allah da alaihi wasallam aka ce na ganshi da ce Abdul Ala wa huwa mukalli ra'atu ya lillifi kan shi da wani amawani haka mutane da yin haka cikin sa wani riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito ta cikin Muslim ba haka nan a za mu fi cewa ma kayan shi kuma malamai da dama sun ruwaito Imam Bukhari cikin sahihinsa sai wasu babuka da suke ishara zuwa ga irin wannan kuke a cikin da shiga din da sai a inda ya kawo babu kina'i wa tabbal a malin ya ci gaba da cewa ala da talabin idrisa an husayn an amr ibn jawan an sun fara, ibn madinata, qala قدمت المدينة فجاء عثمان فقيل هذا عثمان أدخل عليه أدخل عليه ملاءة صفراء قد كلأ بها رأسه yace daga Ahmad ibn Qais yace cikin Madina ta zo Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja Uthman muna zauna a cikin masallaci sai ga Uthman ya zo kila sai da ana cewa hada Uthman wannan shi ne halifa Usman dan Affan radiyallahu anhu fadakala sai ya shigo wajen alaihi mula'atun yana sanye da wata hula a asali hula yake ce hula asali a kan ce mishi mula'a ne idan ya zama wato shirka sabunta ko kyau ko ɗaukaki a ce wankakken sutura sabon sutura ko kuɗaki cikin mula'a a allatin kan la'ul'ayi التي تشتكي لسعادتك شكرا وشقتي مع بها رأسك يا للتي كنت تشي عشنا كثير تشاورنا الرواية أصلنها أحكام النصير في تطول أسرع الجهاد يشي بها ونوري كل الفائدة أن كان في تلك رسالة أدنى حجازا وقرنا المدينة نحن في الحجة وبينا نحن في منازلنا نحن حالنا إذ أتانا آت الكفار kun zo kusa madina muna da nufin za mu je aikin hajji ta sham suka taho a yace sai muna zaune a masaukin sai ga wani yabo ya ce mana inda lada a ji sama ukin masu mutane sun haɗu a masallaci ba kwazi'u sai muka tsunguma an tsalakna wato ana cikin damuwa tsalakna cikin muka tashi gidan nasu mutane guna a ranar farin ciwon sassan masu sai ga wasu mutane sun da ake masallaci fihim an kiwo wasu mutane aliyu wa zubairu wa talha wa sa'ad na cewa waqas manyan sosai suna tsakiyar mutane inna la kadhalika idza usman radiyallahu anhu alaihim mula'atun safra sallallahu alaihi wa sallam ina tsaya haka sai ga usman din yazo yana tace da wannan ainihin sifa din a ko talhatu na nan a hawunan zubairu ko zubairu yana nan a hawunan sa'adu ko sa'adu na nan قالوا نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه Usman قال عثمان يجي هنا كما ko kuna da masaniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yabda bil qadra bani fulani fa qala Allah ai zai ce wato gurin shanye dabino na suwa ne Allah zai gafarta mishi da aka gudu shirin alfa ko bai kusa cikin shirin alfa na siye shi da ah, dinari dubu ashirin kuma dubu ashirin da biyar a taiki rasu da tsayi san ba da tsira ba a kwantuhu shi na kawo mun ba san ba da tsira ba na alhul kimar kudina ko ajiru hulaka sanya shi zama ta da masallacin mu bai cinye wannan mutum Allah shi ya tsada قالوا اللهم Ali suka ce eh mun san wannan labari qala yace yushrikum billahi alladhi la ilaha illa huwa تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبدأ ذكرهما ذكرهما غفر الله له kun sani cewa kalisar ya ce ba zai sai rijiyar roma Allah ubangiji shi gafarta masa ta atuha bi kaza wa kaza hasan ya kuɗi na kaza na ziyarta. وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعتها بك باوة وشنت يوم قال صلى الله عليه وسلم ناسي ولا خير يوم فكيجيا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة إسعاها كفاية للمؤمنين وأجرها حين تتحول في بلوى بالسنين كلا دلادنتا قالوا نعم الله نعم سكتي كتياني مدهوة قال إنك سوى أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في وجوه القوم فقال من يجدد هؤلاء أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم da fuskar mutane ya ce wane ne zai tana dawo waɗannan sojoji ya yi kishin fuskar ke ta da musu da abu da suka da guzuri ce hatta lam yakulu iqalan wala qidam ba su duk abin da suke bukata su rasa wato tsaibini ko lizami wa qalu allahumma Ka ce gaskiya ne an yi haka qala sai ce allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad ya allah ka shaida ya allah ka shaida ya allah ka shaida ina cikin sunan da kuma da sai musa ibn ahmad ibn muhammad ko musulman bashir قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن عدي خالد قال رأيت مرة وعليه المتنع أبو خالد الأحمر شن سليمان بن حيان الحد شيرك كم من يمن يمال من كفا على من كفا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام محمد بن عبد الله رواية بن عبد الله إسماعيل بن عدي خالد ana Ismail bin Hurmuz kenan ɗaya daga cikin rijalul jama'a na daga cikin ƙananan tabi'ai ya rusu shekara ta ɗari da arba'in da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace qala ra'aytu murra na ga murra ibn sharahi kenan wa alayhi wa alayhi nasna ya sanar a farko kai قال حدثنا الفضل بن دكي قال عن عبيد الله بن حبيب قال ما رأيت طاووسا إلا مقنعا وقال الفضل ابن دكي أبو نعيم كنم غير دسكين كبار شيوخ إمام البخاري دكي أن أنشي لك أبو محيطين تأثير محيطين asalin sunan shi al-abdu ibn amr ibn hammad al-mula'i al-kufi malamin al-ahwal ko nu'aymin shekul al-tubai alai yar suka ta ce take goma sha takwas shi ne yake bada wannan labari ga Abdullahi ibn Hadid ibn Rabi'a Abu Abdurrahman Sulami al-Mukri yace ma ra'aytu qawusa ibn qawus ibn Abi Tamima ba illa muqaddi'an sifa ce ya zuwa kiɗa ba ƙarfa ke cewa wani kula magana a jumlace game da hukuncin wannan lullube kai da ake ta bayani a kai da harri, كشدة الحر أو البرد أو الكول ضرورة فلا بأس sun yayi amawali ya rufe kanshi ko kina sai dai to hanci misali rikici rikici shi gaba baki daya idan akwai bukata tsananin zafi wuraren da ake zafi ne tsanani cikin sahara auli ko tsananin sanyi da ake sanyi mai tsanani auli barura ko don wata bukata ba a babu laifi illa in ko ba haka ba ko min mawatin riba yana daga cikin da ke ta aiki kamar da ya sa kuma idan sun kashe rayuwa ba al'adar su bane da an ganka da wannan shiga za a fara tunanin to ko wani ne wanda yake da wani laifi ko wani raguwar kashi a cikin ya tafi ya zuwa shi ga mamma watsa ne riba a kairin da yin kashi shiga ba za a fata ba shan cika cikin fuska bakar kano Usman rafi ba kwanu ya kwalli fiku kasiran fi zamanin da shi sallah da tsallaka ba ƙarar na fi sallah da sallama a lantarki ina usman ya kasance zamanin manzan allah sallah da sallama yana yawan yin haka ba annabi ke hana shi ba in daga ciki akwai labarin cewa ah, thumma marra rajulun muqanni'un fi milhafati sai wani mutum ya wuce ya rufe fuskar shi da milhafa wato sabon kaya shine milhafa kala sallallahu alaihi wasallam shi ya ce haza yawma ibn al-haq nabi na da labarin sun ga aikata yake ce ga aikata nan da wani mutum ya kan gaskiya fantalaktu musli'an sai na bi sawunsa ko kala musgaran na ji na riske shi a fasu bidai bidab'ai su ya haza ya rasu Allah da na na kama ya maza Allah wannan kala haza na biya ce wannan sai ga Usman ibn Affan radiyallahu anhu Affan radiyallahu anhu ce sai kashi ashe cikin Usman ne Affan Allah ubangiji ya kara masa ya ce babu rajuli ya bitu wa yadihi qamar babin da ke bayani akan hukuncin mutum ya kwana halin hannun shi akwai alhaƙiya alƙawar shi ne a ƙasar bai ko wata ragowar da cincin abinci ko wani ragowa abin da ka ci abinci ko baka wanki ba ko baka fi da kyau ba ina hukuncin wannan قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده ريح أمر فأصابه شيء لا يلومن إلا نفسه daga ibn uyayna ma'ana sufyan kenan ibn uyayna muhammad ibn shahab al-zuhri ubaydillah ibn abdullah ibn usbat ibn mas'ud kai daga cikin fuqaha sab'a ya rusu ta ta inda takwas ne bayan shirin mu su sallallahu alaihi wasallam wannan tabi'i ne ubaydillahi dan abdullahi dan kuma masu tabi'i Da haka wannan isnadi ne mursil da yake hadisi ne tabbatacce a za mu zo mu ji magana akan shi insha Allah ta fuskar ma'ana hadisi ne Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama wanda duk ya je bacci fi yadihi rihun rihu amrin a jikin hannun shi akwai ragowar wato kanshin annakiya ko kwaikon abinci fa asabahu shay'un yaje wani abu ya same shi fala ya duban da illa kada ya zargi kowa sai kansa shi na kace yake cewa al-qur'an bil ma ya'laqu bil yadi da al-kitab da ke makalewa a jikin hannu na ainihin wato a mai آه، وأخرج الحديث الترمذي عن أبي هريرة بأسانيد بلفظ من بات منكم من نام وقال حديث حسن غريب وأبو داود شما يكتب شما ابن ماجه وأبو الرزاق تكن السبت وانا الحديث حدثنا وكيع عن سفيان عن واقع عن إبراهيم قال الشيطان يحكم الجسد في هر لا يوم آه، وكيع ibn al-jarrah daga sufyan as-sauri daga wasu daga sufyan daga sufyan sufyan ibn uyayna daga wasu ibn hayyan al-ahdath daga ibrahim shine al-hasan kenan yace inna shaytana yahduru al-sama hada shi shaitan yakan halarto duk inda akwai maiko shaitan yana zuwa wannan ga mawuzi kasan tabi'i ne ma a na ka ba dogara ba ce game da abin da ba a ainihin ko hujja da shi a irin wannan mahalli sannan ya yi kama da wancan hadisu ta fuskar ma'ana da tsoratar wa mutum abin da zai biyo baya idan yana kwana da hannun shi bai wanke ba bayan ya samu riwayar da yake ishara in zuwa gare ta wanda take zai fi sanan ya ambaci da inna shaytana hasasun lahasun Wasu shaidan yana da sensitivity yana sun kayo abubuwa daga nesa sannan ya lahasu yana da iya tace waje lahas mai zafin shi sai kanshi galibu ya ce ta hada ruhu da tsoron shi kanku. an ba ta wasu yadda yi ramar wanda ya kwana da ainihin hannun shi wanda akwai mai zuwa ƙarshen hadisi wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ke cikin sunan tirmidhi da malamai suke ganin ma mawdu'i hadisi ƙarya ne sun da shekul albani a cikin littafin shi silsilatul ahadith sahiha a sorry al-da'ifa wal mawdu'a ya fitar da shi a lamba hadisi da dubu biyar da ɗari biyar da talatin da uku a shekul albani ce wannan sinadi ne mawdu'i saboda yaqub ibn walid al-madini da Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce makarici za ka wannan bai tabbata ba daga nan sallallahu alaihi wasallam sai hukuncin yana nan hukunci da tafi tabbaci da karhancin wato kwana da hannunka baka yanke ya bayan ka ba ma sai kwana ba ka ta abinci yana da gaskiya da bi ainihin wato a wanke hannunka ko abin da yasa a zamanin su kamar yadda su su yake ba labari a zamanin sahabbai ba kullum ne ake samun abinci mai maiko wanda za a zuba hannu a ciki a ci har a bukaci wanke hannu ba galibi abincinsu isasshen nama ne wato aji kamar ka ce kilishi ko makamantarsu sai kuma dabino a waɗannan kuma don ka ci su hannun ka zai yi maiko ba lafana ka tsarki kawai sannan kuma inda annabi ya babu limbi a cikin sayar tsari. babu da ke bayani a kan hankici da hankici ya kawo daga sahabbai hatta su na umar cewa yana amfani da tafin kafarsa ne a sayan hankita. in ya ci abinci sai kawai sa ya kuge a kafa shi sai daga albasirai suna yi ko da wasu da duniya bakin komai ba ko ga aka akwai hankita na yan gayu da ake ajiyewa ana zare shi ana gogewa ana waye ana waye sannan za ka kuma a wuraren da aka aka bar duniya gaskiya za ka an yi wuraren wanke hannu da ake ci mishi sink ko za ka wanke hannun an ajiye tawul da sauransu duk wannan babu ne tsafta alhimu dai kar ka ci abinci ne mai ko bar hannun ka wanke shi babu ne cikin haka abu ko wani abu da za a saka tun wankewa zan ya fita a sannan kuma ko da ba shi tun ba a ko su shi tsanin dabbobi ko halittu ko kwari da kayan cikin mutum yana barci, babu ainihin wato wankan shaharu kamar tsera yana iya zuwa gwagwai hannun mutum ko jafa ko tsaka ko waɗannan ƙwari marasa kirki da su iya cutar da sannan kuma yin hakan nan alaƙa ce ta ƙazanta ko musulunci yana faɗa da ƙazanta yana son su da mun gane wannan قال حدثنا الفضل بن ta قال حدثنا زهير عن سهيل an ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام في يده غبر ولم يتشنه فأصابه شيء فلا يلوم إلا نفسه فذلك كما تحدث نتوجه عنها إشمال أبو دكي أبو نعيم الحاكم أبو نعيم أصد أبو دكي مال من البخاري إن لم يقف أبو دهي وتقول معاوية آه، آه، أبو كيس معينا نعم. يا رسول الله da da yi abu nu'aymin ɗari biyu da sha ko da sha takwas su zuhair ibn abi salih da kuma daga baban shi abu salih daga kuhira Allah ya kara masa yadda wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man nama a yace kamarun a ce kamrun ko kamrun falam su usul ya kwana da hannunsa akwai mai bai wanke ba ba a saba asaba shaykhun wani abu ya same shi wala yi rumun na illa nafsu kai da duk kowa suka shi kuma wannan shi ne wata hadisin na farko amma nan da isnadi cikakke ta wata hanya daban kuma wannan shi ne abin da Imam Bukhari ya ce a tsarin Bukhari da Al-Baghawi a cikin Mas'ud cikin Sharh Sunna haka na Abu Dawud da Imam Ahmad ibn Hanbal dukkanin sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce wanda yake tabbata wannan sunna ta wanke hannu da tsaftace shi bayan cin abinci. Ba haka ma kafin cin abinci ya ma fi ƙarfi wajen ka sunnanci isha babu mujara da nasi wa mukhala babu da ke bayani kan ladabi da zama cikin mutane da shakuɗe tseniya da wuta. Ala ta sana wa fi'un عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال قال سأسأت لابن أخيه إني كنت أحب إلى أبيك منك وأنت أحب إلي من ابني فإذا لقيت المؤمن فخالفه واذا لقيت الفاجر فخالفه كذا wakil بن الجراح كذا سفيان كذا حبيب بن ابي ثابت الاسدي آه. kuma malami ne shi ma daga cikin karatuwa a duk yake ana aibata shi aka tafi Allah ya saka ta mishi kamar ibn Abdul Fada abu wa inna ma abu alaihi tafi cikin hujjar tarihi Maimun ibn Abi Shabib ar-Rabi'i daga Sa'ad ibn Suhan al-Abdi wannan tabi'i ne muhaddar ya rayu tare da matsala sun fi sallama a cikin annabi ba kamar yadda ibn abdul yake fara cikin al a kare da cikin manyan mutane a cikin ah, larabu da ake cewa abdu kai kuma ɗaya daga cikin manyan sahabban su ma ali da suka yaƙe yaƙen nan a cikin cikin nan tare da shi ya da hadisi a cikin sunan da ah, sunan da kai ne kashe shi ce wani suna akai ni ah, kenan ko Ya ce wa mistuka inni kuntu a ahabbu ila abika min babanka ya fi kauna ta fiye da kai ba an ta ahabbu ilayya min ibni ya kani an hatsa naka fiye da kana baban ka ga shi mai makaranta shi babanka yana kauna ta fiye da kuma kana ki kona ki fiye da dara zan maka kuma ina ba duniya ita ce zana lasita al-mu'mina fa khalid in ka gamu da mu'mini to yace akwai kana kitan fajira fa khalid idan ka fajiri wanda ba mu'mini ba mai to ka kuje shi ka kawo na shi ha ni ni sama ta ne ko nisu thank you very much kuna ba ne ne biyu shi ne namiji wannan wannan wannan tsabari al-imamu al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da kuma kitabin shi shi shi ibn abi shayba cikin musannaf shi ibn abi shayba da addinawari a cikin al to haka nan bangaren shi na biyu al-imamu al-bukhari ya fada shi a cikin al mufrad da Ahmad ibn Hanbal a cikin az-zuhd da wasu wurare daban kuma isnadi ne yake kyawa wannan tabbaci وحدثنا محمد بن عبيد الأعمش محمد yana da الدراجي وندا هنا اللي بتكلم الجماعة هنا اللي بتكلم أنا لك Kisan أنا يحفظ حديثا حديثا شكوان أي حد يشير الصفات da يب shi kuma daga al'amash Suleiman ibn Mihran al'amash da kuma malamin nan daga Yahya an Yahya ibn Wasa al kai da daga cikin malaman Qur'ani a kasar Kufa wanda ya rusu kai da yi da an rajulun min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn yana cewa wannan riwayar an bincika ba a san wane ne wannan rajul babu wata riwayar da aka gano wane ne wannan rajul ba akwai riwayar wannan hadisi shawahid ta hanyar wasu mutane daban da an ambaci su haka haka babu wani shi ne kuma ba a gani ba kala ya ce kala rasuli lahi sallallahu alaihi wa sallama zanzan allah yana cewa al-mu'min allazi yukhlisu nasa wa yasbiru ala adab mu'mini shine mai cuɗeɗeniya da mutane wanda yake cuɗeɗeniya da mutane kan kaita tuntuninsu zan ya fi tsayen mu'minin shan mu'minin lafi layu kwalifin nasa fiye da muminin baya tsotse ɗaya da mutane wala ya tsiru ala asar kuma baya haƙi a kan matsalolinsu nari baya wasu ke cutar tsiri da ƙarfi to wannan yana nuni zuwa ga wato cewa akwai falala a cikin tsotse ɗaya da yawan wanka musulmai da kuma haƙi da cutar wasu cikin haɗa biyu sannan kuma yana nuni zuwa ga bukata ga mutanen imani wani ya kuma imani kamar da hadisi yake tunawa sannan yana nuni kuma zuwa ga cewa a mumini yana daga cikin siffarsa haƙuri akan cutarwa haƙuri akan cutarwa da za'a kuma yana nuni zuwa ga ɗabi'ar mutane ta cewa duk wanda ya zauna da su sai ya yi haƙuri da su duk wanda ba da mutane Fa'ida ka'ida ce a safiya sai haƙuri da mutane don ba su yi mishi yadda ke so malami ne da talibi mata ce da miji uba ne da ɗa makwabci ne da makwabci abokin kasuwa ne da abokin kasuwa ɗalibai ne isu isu a cikin aji a tsokane ne a cikin masallaci yan kasuwa ne a cikin ta haka kusa mota a cikin sama jiran jirgi a railway duk inda ka da mutane da zuwa kofi da ina zuwa da kaya idan ba ka da haƙuri ba ka zama da mutane za ka zama mai saurin fushi za ka zama wanda suke nan ne kuma nan da nan za a gane ka a yi ba na kashi da kuma cewa ba ka da kuma ana cewa ne akwai matsala game da kimanin akwai rangwabe a cikin wani sashi da shi don haka a ah, malamai suke kawarwa zuwa ga wannan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nuna falalar haka حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حديث بن أبي ثابت عن عبد الله بن القابة قال قال ابن مسعود خالق الناس وزايدوهم بما يشتهون في cikakken da mutane sannan kurayi da su wa zayiru ku hulɗa da su imani shi abin da suke su ba wa shara ba wani zai sara ga kanci wani zai san kallon banza ga kanci wani zai san yana magana ka zaɓa shi baki wani zai san kai shi baki da cikin tsara cikin hanya har ka kai kurabe shi ba za yi yi bima ya shi kuna wani daga cikin nuni zuwa ga muhimmancin karanta halayen mutane kar ka zauna da mutane ka ce kai kai bi ɗaya ne kai ba ruwanka kai ka tsailai wannan ba daidai ba na fi ce a musulun ke cewa wajirukum la su kalliman amma addini kada kai masa tabu kada garin biye wa mutane har ka biye musu a kan abin da su shafa addini wannan tsabiyar jama'a ta al-mukhalaqa wal uzra shi guda biyu kuma bice bangayen kwandala ce guda daya wanne ne wanda ya kamata ka yi wani kwan bai kamata ka yi ba shin kamata ya ka dinga shiga cikin tsarin kuma a yi shiga a yi tabbatar da ko kuma kuma shi ne ka shuru ka kaji ka kaji har ku kuma ka Allah wanne ne ya an tambayi ibn taymiya yake kowanne da mahallinsa mutane su ci kulawa wancan hadisi na farko idan mun lura cewa aka yi a gama daga wancan tabi cewa wa ila lakinta al-fajira fasalif yana kenan yana da alaƙa da wanne ne idan yi da mutane za ka ci muryarsa ana kula da cikin kudu suke nuni zuwa ga akasin wannan wannan hadisin yushe ku an yakuna tsaira malin musulmi ana nan mafi alkhairin dukiyar musulmi su ne wasu ɗan awakai wanda ya ba'u bi hal kasara cikin bibiyar masaukar ruwa a jirini a yau ne da addinin su da ba su hadisi da kuma cikin ɓargar musu akwai hadisin jikin jirisul jirisul go alai jirisul su dan dan kirare da kira da abin da ya kwanta kaga shi ma yana nuni ba ga ya kamata ka zauna da shi ka ci moriyarsa ka shi kuma ya tare ko abokin ka abin da ya kamata da kai shi ka guje shi kada ya kona ka ko kai waro wuta shi da kuma makiri kenan kenan wannan hadisi na nuna yanzu ba sai ka auna irin mutanen da za ka zauna da su idan mutanen kirki ne masu alkhairi za ka ci moriyar a yi da addinin ka ke cikin da su amma su an ma suka san sai ta samu fitarwa a cikin kuma har ta sahabbai da suke waliyai tsawon farko a shiga shayin musulun ki abakar da umar suka yin fara ah, sai na abu dan au gida da suka yin fara an ya taɓa tafiya ma wata anguwa ya je su har ya makar bai dawo sallah cikin wannan ko amhajira da ansa da ta ha azari ta kuma take an zauna ba wuce ku zauna zo mu amma an ka kula cewa akwai alherin da kake samu a cikin addinin ga gwara yau ka tura gwara, gwara ta so da rayuwa idan ko kasa cewa babu wannan alkhairin da ake cikin rikitarwa sai ka kuje wannan wurin ta cikin kiriya da suna ta matsala ana a cikin yiwu ta kawo mujallabi na kuma haka usaimin cikin sharhin da ya ake salikina shi ma ya wannan matsala nan da cikin ce mara yan kwa masu albarka yana da kyau kula da wannan a cikin rayuwar ku duk mun san wannan a rayuwa ta yau da kullum inda kake aiki ko kasuwanci ko noma ko zaman rayuwa gidan haya ko gidanka da makwabta a anguwa ko a ina ne duka muna yin hakuri da abin da muka samu dan dole ba ka yi hakuri ba yadda ka iya amma a harka addini tunda ba ma iya hakuri da yan kwamura yanzu yanzu shi mutum ya fata da tsakuwar shi ta addini wani ma ya daina magana ko ya daina bin wani sallah ko ya ko ya fito ya fatanci ga wani malami wani ma kasusuwan malamin da aka fi ke je saka a kula kuma irin yanzu ne duka yi dilitin su gaba daya wai ya fasa kuma ɗalibin malamin to wannan wannan ayin biyu bai khairi baya nuna zuwa ga cewa mutumin da ke haka ya san mutuncin kai shi ko ya san mutuncin mutane saboda Allah ma ba daidai bane wannan mu dinga hakuri da ɗan uwanmu na addini wata ka addini tana zuwa da duka sauran wata sai in an same ta ne sauran wata ka iya ƙarfi ko da babu sauran amma sauran ba sa iya tabbatuwa idan babu gida na biyu kuma shine abokanmu na zaman aure su ma dole su kai hakuri haƙuri da matarka ko ki hakuri da mijinki fiye da hakuri da za ka yi da kowa kun aure ya riga ya haɗa ku Allah ya ce wa kanna minkum misaqan zaliza rike alƙawari mai nauyi gaba dole sai ka hakuri da su zama annabi ya tsawo sira akan hakuri da mata akan kauce kai kuma su ma mata ka zai tafiya ku hakuri da mata idan mata an saka musu hakuri da mata sun wai wai kana goyon bayan maza sun ba ta hakuri da kuke so a ce ai ai tafiya kace kamar da ta ku da ku duk Allah ya ci gaba da ku Allah shi sai mu tsallaka zuwa littafi na biyu shine makarimul akhlaq lil hafizi ibn abi dunya rahmatullahi alayhi wanda shi inda yake cewa afdalu akhlaqi ahli dunya wal akhirah fi farkar halayen mutanen duniya halayen mutanen lahira ara ta da abubakar da tani an ga wajen ko sai da 20 قال حدثني أبو بكر التميمي أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب أخبرنا عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن مكان القاسم بن أبي القاسم عن أبي عمارة عن أخرى ابن عامر قال شد أبو بكر التميمي آه، شيني محمد بن الحسن ابن محمد الهيثابوري آه، ابن أبي مريم آه، شيني سعيد بن أبي مريم بن الله عنه daga yahya ibn ayyub al-qasiti muslim da ubaydullah dan zahab al-umari maulahu da isnadi ne mai da rauni da shi hadisi ne yana da inganci saboda wannan ibn zahab din da aliyu ibn zai duka su da ne masu rauni masu kuma kana da su daga abu umama ta ibn amir ne yaman ga hatun nan kuma ga sallallahu alaihi da cikin komandoji masu fasaha wannan sahabi ya ta da ta hamsin da suka suka Allah sallallahu alaihi wasallam قال يتي لقيت رسول Wata rana, na عليه وسلم يوما وترانا ما زمن الله صلى ta عليه وسلم فقتلته فأخذت بيدي shine sauri na kama hannunsa ko ba da an da biyani ko kuma shine sai ya kama hannuna ma'ana ka zo za ka miƙa mutum shi ma ya je ka ka gane waye ya riga kai hannun ko ko kala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce masa ya ukba ya kai ukba la usbiruka bi amri akhlaqi ahli dunya a al-akhirah ana gaya maka mafi lalar halayen mutanen duniya da lahira ba sai ce masa asiru man ta'ala Ka da zumuncin wanda yake zumuncin wasu iman haramata. ka bai wanda ya hana ka an da hannu ka wata aku an man zalamaka a yafi ma wanda ya cuce Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da Sharh Sunna da Barani a cikin Al-Hudud al-Kathir hadisi ne fice a Sheikh kula albani ma ya inganta shi kuma halaye ne na kirki waɗanda suke ba mutum girma waɗanda ah, sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da su a aikace Qur'ani ya bada labarin halin mutanen kirki ka kau da kai ah, kai wanda ya hana karen da ka samu sai ka bashi ka hana shi sannan wanda yake zumunta da kai kai ka hada mashi da zumunta قال حدثنا داوود بن عمرو الحكي البغدادي كلام قال اخبرنا اسماعيل بن عياش الحمصي ابو بكر الحمصي عن اسيد بن عبد الرحمن الكعسمي عن اروى بن مجاهد اللقمي عن عقبه بن عامر الجهم wannan dai wancan hadisi ne dai sai dai a cikin shi za ku cewa akwai Isma'il ibn Ayyash wanda Isma'ilu kamar da aka sani a cikin salon hadisi malami ne cikin sifa ya rushe kan ɗari tamanin da ɗaya amma ba a ƙasar riwayarsa daga rairu shamiyi wanda kuma wannan mutum mai suna Said ibn Abdurrahman al-Asani mabsun Shambali sannan kuma tsakanin shi Usai, din da kuwa akwai akwai gibi akwai gibi wanda yake a a mutaci amma za a yi karɓar wannan a cikin shawahi asalin irin wancan ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma uku batu da mutum ya uku ba ilman salaka wa afi man haramaka wa afu amman zalamaka ya ce uku ba wanda yake zumunta da kai ga kadar maka wanda yake baka bashi wanda ya maka laifi ka yafe mishi قال حدثنا سعيد Sulaiman al الواقي abu sulaiman ibn dawud al-yamani shine abu jami'i wannan shi ma ifi ne wannan malamin a an shahi ibn abi kathir an abi salama ibn abdurrahman kenan an abi hurairah ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace a salatun man kullu fi hasabahu Allah hisaban yasira abubuwa guda uku wanda duk ya same su Allah zai hisabi mai sauki wa da khalaqul jannata bi rahmatihi wannan Allah ya shigar da shi aljanna saboda rahama Allah Allah ka kama shi to kiman haramaka kawo wanda ya hana ka wa ta'fu an man zalamaka ka yafe wa wanda ya cuce ka wa taslu man qataka hada zumuncin wanda ya kira ka Allah duk ne wanda yake da ifi saboda wani malami imamu zahabi ma a cikin tarbiyyar shi wannan suleiman ibn shawun din cikin mizan da yake da ya kawo wannan hadirin da cikin da ya kashe shi masa amma ne shi ya kashe shi ya ce qalin ya cigaba da cewa wa da tani ya ku bin ubayy fa la tasana la akhbarana shabu bin ammar la akhbarana yahya bin hamza fa la akhbarana hakim ibn abdullah bin sa'd أنه سمع إياد بن عبد الله بن أبي يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه wa ala alihi salama shi ma wannan ya zo da shikali saboda isnadin ma sai a ce ma mawdu'i ne amma ba kuma ba an sauka ba saboda mene saboda alhakam ibn abdullahi da sa'ad sunna amma mu abari ibn hakan yana cewa ahadithu kulluha mawdu'a hadisan sa ga baki ɗayan su na ƙarya ne sannan eh, ibn ma'in shi ma ya ƙarya tashi ya ce da bukari ya ce tarafu alimamun na sai da tarafu ne da wasu kashi kuma tuku duk wannan bayan ba ka san ka ji gano da ita ka irin wannan isnadi babu shakka raunin shi da girman yace bai an ce annabi ya ce sai yanala abdu sarihan imani hatta ya ta man qabahu wa yaqwa an man zalama bawa ba zai samu imani cikakke ba lafiyar imani ba har sai ya tsara zumuntan wanda ya yake masa ya yafe ma wanda ya cuce shi wa ya yaghfira liman shatahu ya yafe ma wanda ya sake shi wa yuhsina ila man asa ilayhi ya kyautata mu kuma wanda ya ainihin zai ala da sana idris ibn al-hakami al-anas wanda shi ba mutubuli ne malamin nashi idris ibn isa a anas ya abu yahya mutubuli al-hadi da aka da a cikin tarihin kudai da kusur kala an ba'ana muhammad ibn umara kala an ba'ana ibn malik ibn hazari an abdullahi ibn sari sujjana an abihi an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam kala shagu rif'ata inda ba yake ce ku kuka a wurin allah ya ka ce wa kariya ya rasu da ta to menene ta kuka ya ce ta sinu man kaɗa ka Kasa da zumuncin wanda ya yanke maka wasu iman haramaka kai wa wanda ya hana ka wakashin amman jahila alaika ka jaure ka rike fushinka kar ka rama ɗan abuja وحدثني يعقوب بن عبيد قال حدثنا ابو مسكر قال اخبرنا سهل بن حاشم ابو مسكر شيخ على ابن مسكر كنا رسول الشكاة كريم biyu da goma sha ɗaya na daga cikin al-ba'a ya ce shi kuma Salisu ibn hashim ash-shami wanda shi kuma wannan Salisu ibn hashim ɗin munkar hadisi haka wannan yana da shi mai rauni daga ibrahim ibn hassan dama wannan ne munkar mafi ibrahim ibn hassan ya ce lamma an zara lahu tabaraka wa ta'ala qudi abba wa'mul bil urfi wa'mul bil jahilin yace yayin da Allah ya fitar da wannan aya cewa ku afwa cikin sura al da afwa wa amr bil qurbi dinga umarni da kyakkyawa da mai kyau a arid anil jahilina kauda kai daga dukkanin wawa wannan mukdal ne abin ba mukdal قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bai da alhama tabi'i daga cikin barka da sai ce sai annabi yace الآخذ الأقوى من أخلاق الناس أو من شيد الناس أقوى على شكل حالة يمتاني شروط الأقوى يا تبتك أبا زبير الشيخ أبو الله مكانا بارك قال صلى الله عليه وسلم إمام القصدي قصدي من التفكير أبو عبد الله جنم رحمة الله عليه يجي فصل ولنا الآية يجي هذه الآية min salati kalima kaga dai wannan aya jumla uku yace amma ka zammana qawaid al-islam shari'a bil ma'murat bil masiyat wannan jumlolin guda uku wajen afwa wa amur bil urfi wa arif an al-jahil da kidari ka dai cikin musulunci cikin abubuwan da aka umarni da su da aka hana a cikin shari'a da mu'amala yake kasance ta farko afwa a cikin shi akwai silatul fasiqina al'afu anil muzlimina yace a cikin urfi urfi akwai silatul rahim akwai zabbul kafin akwai al-istidad li daril qarar yana cikin al-qadr bil bil urf al-qadr bil urf sannan al-iradu an jahiliya yace cikin shi kuma akwai al-iradu an jahilina wal zalimina wal fasiqina yace da shi maka garu masu muhimmanci a wani da kashe sinadar mai rauni ne mukuntari ne kuma bakisi ne saboda haka kala ta sana ishaku na ismaila shi ne a talika ne ke rasa kusan da suna aliyaki kala ta sana sufiyar ya ali kurkuyaina a hajjasana a umayyu a sirar kala ja abu jibiru shi ma wannan mukuntari ne kusa jibiru ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam وقال يتي خذ العفو وأمر بالحب وأعرض عن الجاهل وقال يا جبريل يا جبريل يا جبريل أي شيء هذا ke waɗannan ayoyi kala ce ne ya ce ma ni ma ban sani ba hatta as'alal alima yana tambaye ta a shi kuma da kuma je tambayo sai da wasu ya muhammad inna allah azza wa jalla ya murka an tasila maka wa tuqi man maka wa ta'fu amman balagha ya ga mashi wannan magana Allah ya ce ne wanda yanke maka ka bai wanda ya hana ka kai abuwa ga wanda ya ce ki goyi ma'anar wannan a cikin وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا القصص عن ابي اسحاق عن عبد الله بن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبه wato a murtali a don ka abdullahi bin abdul qasim wato kadi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala khayr akhlaqi fid dunya wal akhirah Shin bana ga mu kuma fi alkhair kala yau mutanen duniya da kaira ba man kuma man wanda ya bi wanda ya kace shi wa man harama ya bai wanda ya hana shi ko wasu man ya tada zuluncin wanda yake ba. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال اخبرنا ابو قيدة الحساد اخبرنا عبد الوائل بن يزيد بن زيد حدثني عبد الله بن راشد راشد كيروني بين باب الحساد ميزان حدثني مولاي عثمان بن عفان mai gida na Usman ta afa ne ba na hadisi kishi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ياتي لله مئة وسبعة عشر خلقا Allah na da wasu halaye wasu ɗabi'u guda ɗari da goma sha bakwai man ja a bikulkin min ha wata jiye wata ɗabi'a guda ɗaya cikin wannan ɗabi'u Allah ku Allah ne shi Allah shi ita da mai rauni ne a wancan abu da rashi kuma Abdulwahi ibn da shi ma yana cikin rubutai duka kuma mun ba ko cewa shi muna bi duniya ya shahara da kawa da kimar a bisa abu ba da ya da san mu kai su laka saba da su mun gani kala da sana kuma ibn zanzawiya wa kala min kuma ibn ah, maslad ibn kutub kala min kitab al-abwal kala min mutumin garin su kuma da ne ana ta sana kuma da gudun sauya ana ta sani abu jafar al-musairi shi ne a tsarin jafar da arana abu zahma al-basari shi ne kurka ibnu mukayi ibnu hibbana yana cewa kana yarwi masu rumbati an istiqati da aka shi ma da matsala ne in abi bilali al-asmali shi ma wannan malamai sun ainihin wato yi shaida akan cewa mutum ne mai rauni da ibnu hibana ya kawo shi a cikin hadisa amma wasu malamai suna raunatar da shi ya kuma ibn malikin رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن لله عز وجل لوحا من زمردة ba. Allah yana da wani allo na emerald shi ne zamrad ne su shi da wasu emerald da cikin adinai da shi ne ne su shi dama girin ne dama kore ne aka yi shan wani dutse ne da tsaki cikin cikin ruwa cikin teku a cikin da shi emerald shi ne emerald ko pmer a alb haka ne na da wannan su ne wahala ne shi kuma da aka da zai da su ba da ta shi ake a amma yanzu ina shi ko computer ke maka su ga wanda duk da kaza ta gyara ba ka mun ga yake ah ina jin haka ne E M R A L D Emerald ah, kuma ta a duba mana da shi wani kayan karatu akwai akwai allo na wannan kayan karatu da aka zuta sun arshi wakati wakati Allah ya koyi shi katan al'arshi sai a cikin shi inni anallahu la ilaha illa ana arhamu wa arhamu shi Allah ba sarki bisa gaskiyar kasan da sai arhamu ina yafiya wa arhamu kuma ina neman bayina su yafe wa junansu خلقت بسعة عشر وثلاثمائة خلق نعد التهالة يبدا يقوم شاء ولا من جاء بخلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة wanda da ya su wani abu wannan da wannan ɗabi'un amma kuma ya zama yana da imani ke shiga aljanna sai mun cewa bai ingata قال حدثنا الحسن بن الصباح اخبرنا عمر بن يونس اليماني دقا الحسن بن الصباح التلتاف ابو العباس الحاربي دقا عمر بن يونس اليماني ابو القاسم كان الحنفي shi kuma yace akhbarna sadaqat ibn maimun wannan mujhuli ne sai mujhuli ne an sulaiman ibn yasarin qala kaga kuma isadin ko musulmi Usman dan ya tsari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace qitalul khairi la tabi'a wa 60 khassa hada kirki guda 360 idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khaira idan Allah ya bawa da alkhairi ja'ala fihi khassa ki Allah ya sanya mishi wani hali ha daga cikin wannan halayen yudkhiluhu bi hal janna sai Allah ya shiga shi aljanna da wannan halin qala Abu Bakr asiya min ha shay'a Abu Bakr ya ce Allah ko suna da wani cikin su qala ce kwarai kuwa jama'a min kulli shay kai ka tattara ma kowane bangare da shi shi wannan tsari ne murtad kana da zama Abu Khaisama قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي كان حدثنا الاوزاعي شيخ عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي بن قال حدثني حسان ابن عطية الزهد بن عطية المحارب أصوات شكات من أكا قال حدثني أبو كبشة السيولي أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه قال ذات عمرو بن العاص يا باشا حديث يجي شي wannan wannan hadisin shi da fakace ne yana cikin Bukhari da Abu Dawud don haka ba matsala shi kullum ana da cin gaba da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ji da Abu arba'una khaffa akwai wasu halaye guda arba'in da ta sama, min hatul anzi ko mani hatul anzi ba da aran akuya don a katsunan shi ne na cikin sama zamanin da zamanin da suka ya kan da mutunta da abinci sai ba su akuya ta kwana a wurin su ba su kwana ya su kora kuma ko saniya ba yanzu ko babu laifi misali a ce su musu da famfo kenan ko ba su ba su kullum mukullin su wasu ba abin da suke so kuma gani su shi shiga shinkafa da mutane a su bi kibi da sauransu to za suna yin wannan aiki na ke to shi na can sama a ƙasar shi kuma akwai wasu halaye da ba su ci ba la ya amalu da abu bi faslatin min bawa zai aiki da wata ɗabi'a cikin waɗannan raja a sawabi yana mai fatan lada wata siƙa mu'idiha ah, mawuciha yana kuma gaggata alkawarin alherin da Allah ya ake illa da salahun lahu azza wa jalla ya aljanna shi ko Allah ya kai shi aljanna a cikin riwaya wannan malami Hassan ibn Afiya yace muka zauna muka tafi kirkawa zamu mu kai kirga arba'in. bayan wancan na kasa da shi muka kisa muka zai da mai atishawa muka da cire daga kan hanya muka kirga ire-iren su ire-iren su yace har muka ci samun guda goma sha biyar ma'ana da suka san halayen wasu ba mutane ga su masu su alama murmushi ne alama kau da kai alama wucewa ne masu mutane sallama alama kyakkyawan tunani da zai mutane uzuri a kake ba san kayi ba hujji suna yake mutum alƙala a gare wancan halin aka wani hali ne da za a ce ya yi tsaye da halin mutum wanda yake na kan sama kila akuyar nan an tattaunar ta biya a samu lita ɗaya nuna akuya a lokaci guda ne bayan waɗannan hybrid ba wata kila ba a samu sabon lita shi ke da ma babba to nono lita halayen da ke kasu da shi har guda a sunaki ya ce mun zauna mun zauna wa azadna min ha رد السلام وتشميت العاطف وإمامة العبد عن الطريق يجي فما بلغنا خمس shara. muka kasa cewa goma sha biyu wato saboda tsantsanta su amma ana lissafa da an ce su kai kawo su na fata mun gano قال حدثنا الحسن بن الصباح قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابي المنهال وتشيد سياد بن سلامه الرياحي كنا قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوان عمرو سليم وانا تعبت يعني كتكين سبقت الحالكه من ابن هجريه وصحبه marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin lahu akrun akrun min iblis annabi ya wuce cikin wani mutum wanda yake da akrun jamu akra kamar da ake cewa shajarun jamu shajara ma'anar akrun shine wato karin wata kafiya wani kirki kuma a ce yana da karki karki na rakuma maganan awaki wa kusur da shanu da ne su da na musamman mun rabe ra'ad ya nan da ya wuce cikin wata mata laha shiwai hatu suna da wasu ƴan kwallaye ƴan akuyoyi ƴan ƙanana fasu zafa ha annabi ya nemi ta ba su masauki ba fatu ta ku ba shi masauki ya yanka mashi karɓar da cikin tsawakinsa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya ce alam tarau ila fulani yanzu ba ku ganin halin wani marar bihi waɗa kurun mitkibirin wa zaɓin wakil wannan mutumin mu wuce muka jirgi da za raƙuma da tsawaki da shanu fasu su kawo mana mu jirgi ku ce ya samu masauki ya hana mu kumar na bi hadin yi wa asu ya hadin fasu da taha ba fasa a tsakiya ita ku wannan baiwa Allah duk da kai na wancan ba muka nemi ta bamu masauki kuma ta bamu amma ta hasana kuma da yanka mana ina hadin yi a yadin laki ta ga halin kirki a hannun Allah bayan bayin kan Allah ya baka dacewa za ka kudi ka da wadata ka sai wa kowa komai wani baya ka sai wa kai ka sai wa iyalan shi ka sai wa kwakwa ka sai da iyaye ka sai wa kowa in sha a an ba, hudin haku sanin idan Allah ya so ya baka kyautar wani hali na kirki sai ka yi sai ka ba shi da yake addu'a yana cewa Allah ka na zau mai kyakkyawan hali babu mai shirya da wani zuwa ga kyan hali sai kai da huda ya ta sani a illa an wannan sallar sun ga mutum ke sai ce ya Allah kamar yadda ka kyautata halittar wannan bawa naka ina roƙonka Allah ka kyautata halittar اللهم حسن خلقه كما كنت خلقه كان هلي وتبايم mutum bai. karkai wani alfahari da kyan kar kuma wani ka shi da mummunan hali idan ka ka sha'awa cewa da ma a ce kai ma za ka iya kiran da yake yin tsaurin ido ya hana kowa kuma idan da yake tsaurin ido ya gaya wa kowa magana iya san rai kar ka kai ba ka iyawa idan ki ba ki iya kuma ka iyawa da ya ce yana da ƙarfin hali wa kai shi yana da ƙarfin hali shi ya san darajar kuɗin sa ko kan iyawa mutane sai ga wani kwalata mutum yana yin halin kirki? amma kuma shi da nuna mai ba wani wanda shi halin kirki wa ya fi shi alheri ya fi wayo ba kyau haka da حدثني mukabbal وقبل ابن غسان حدثني ابي قال اخبرنا بينا عن ابن طاووس عن ابيه قال ان هذه الاخلاق منائب ولن هالاي هال ولن هالاي كوت سكري لك الله يمنوها الله عز وجل من يشاء الله ينا ينا فوق يا جماعه من عباده cikin bayinsa ومن اراد الله لا اراد الله بعبد خيرا منعه من هؤلاء الصالحه Allah ya saka alƙairi shi Allah ya ka hali na gari Allah ka kawo su biya su Allah rajulan kamila umra kullum Da mutum zai yi aiki tsawon rayuwarsa ya yaqa alaihi a menene isman hadhihi al-asma an yi lahu halim aw yi lahu karim da mutum zai yi kuna ke wari na wuce Allah ko da mutum zai yi tsawon rayuwarsa yana so a ce mishi mai dauriya ko mai tsarin kirki Allah bai yi ba a cikin Allah bai yi ne shi ne zama a cikin alwalin da ke wuce wanda kirki guda ba zai ci kan ko ga da ya yi jiri ba ya yi ya kashe jiri ok da samun kashi ya yi cikin ba ma hadisin gidan wuta na sun zai tafi da uku jama'a shine ah, al-muntaqa min kitab makarim al-akhlaq wa ma'aliha wa mahmud qa'idaha na al-qala'i Abu Bakar al-Qala'i wanda in cikai al-imam Abu Tahir al-Ilafi za mu tashi kuma shafi na 37 da yake cewa babu babu babi babu sawabin husnul khalifa wa jasimi tabi babu da ke magana akan ladan kyakkyawan hali kuma girman al'amarin kyakkyawan hali magana da bi ta da zubi guda Allah ya ce hadasa Ibrahim bin Julay qala akhbarana Abu Abi Maryam akhbarana Abu Lahi al-Harith bin Yazid an Ibn Juhaira qala سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة المستجدة ليدرك درجة التوام التوام بحسن قصه وكلمة طيبته daga Ibrahim ibn Zulay Ibrahim ibn Abdullah ibn Zulay wani ne da ya zauna kasar Samarra da ibn abi maryam shine sa'id kenan daga abdullahi ibn lahiya da abi al-hadrami da al-harith ibn yazid a ɗaya daga cikin ashabu na kasar kufa daga abdurrahman ibn husaira yake na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle musulmi al-musaddada wanda Allah ya bashi gamdaka wanda Allah ya bashi tawfiq da rika, wallahi ya karrika da ta tsawani matsayin mai yawan azumi al mai yawan kiyamun laili da kuke hanyar hanyoyinka mai kyau da karamin tsari na da mutunci wajen mu'amala shi ne ma'anar tsari ba da ba cewa wato da kiyan yadda yake sauki wajen in za ka yi mishi aiki ko zai maka aiki ko yana da bawa ko yana da ma'aikaci yana da sauƙin mu'amala wasu wanda bai samu shi da karkiri ko na tak ko na ko wajen inda zai ba mai aiki a gidan ko mai gadin da da mutuntawa sai daga a cikin dai samu cikin mu'amala irin darasa ba su da darasa ba darasa ne waɗanda ban ban yare a kanna masu azumi suna da kuma san kuma da suke aiki ta shiga aljanna kuma sune yan tafa zuru da ji suka raba hukum wa tsama'an amma da ta kawo yin shi mai Allah yake ya ta alamu nafsun ma ke nan da ta su ne kuma masu wannan kuma kana jama'a kuma in ji ka amma kana da mutunci ka san darajar ka ka girman shi a cikin sai wa mutane kudiri cikin fuska mai da sallama ba na mai da lafiya ka shi gaishe shi ba na an mai da suna kashi mai aziya. dan abin da ba a rasa ba ko na biyu ne mutane suna azumin alamin su zo ka rarraba musu kuma da su mai da ciwo dan ciwo wata abu ne sauki za ka yi amma kamar da ya ce akwai akwai wahala wajen shi ne kuɗaɗa wannan sun yana da wahala ba ta sanar da mutum yana yawan sallah amma wannan zai gagare shi na kwarai zai gagare shi yana yawan azumi alama da yunwa yake wuni azumin saboda zai wuni kuma yana mutane rashin rashin daraja rashin mutunci kuma ta kai kala ta sana abdurrahman wani hadisi al-imam abu dawud ya fitar da shari'i ne kuma kike ta sana abdurrahman ibn muawiya shine abul ah, qasim kenan al-qusri al-qusri kala akhbarana zuhair ibn abbas ibn malih kenan kala akhbarana muhammad ibn fudayl ibn qadwan عن قيس بن al هو Al-Kuki. da sun ta shiga cikin da bakwai an sima ibn harbin shi ne ɗaya daga cikin shiga kenan ya kira daga cikin waɗanda suka fi ya sima ibn harbin kuma malami ne an zaɓi da samura kwala ya ce kutu da ku na ce masa in ji shi da na ce da jabir na ce da jabir ɗan samura a kunta tujarisun da sallallahu alaihi Talab shin ka kasance kan zauna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace kware kuwa sai ce kana kana tawila sunni rasul da cikin nabi akwai shu ai da yawan sunni kana ashabu yatanashaduna al-ashqar da bai suka tuna wa kansu wa irin jahiliya wa na amran jahiliya su dinga labarin abin da ya faru a zamanin da kamannin sa wa ya tafi su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu ci ne murmushi ba fa don abu na na fasikanci ko fajinci ko Allah kira da su labarin katinan san da aka kada katinan san da gaban ku yake da wani wani gungi na dabino da muke fara nan mun shi gidan ku katinan san da aka yaki tsakanin da kabilar su da ya da dangiya ba an yau ka tuna wani da yake kasa sai an haifa kan kusa da ya mutu shi wani za su sai hana mutane su kirarsu sai hana mutane su sauna rayuwarsu ko tarihin al'ummarsu amma kuma shi ɗaya da yawansu shi mutum ne mai kamewa mai shi wannan shi ne mafi tafi babu min karami a min babu karamin tijjiya wa kaskar aziya wa jamilin asha bayani akan karamin tijjiya daraja hali mai kyau kafin aziyya da hana tare cutarwa ga mutane wasu ne da ishira a kyakkyawar rayuwa محمد بن خليل القرني قال اخبرنا ابو بدر عن حارثه بن محمد بن عمره عمره بن عبد الرحمن بن خالد بن زراره كلام قالت أما تكتشوا فأجد عائشة كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال النساء يا يا النبي كيف تكتشوا إذا ينا يجلس بشيدة ما تفعل قالت تسي كان كالرجل في الرسالة من قال الله صلى الله عليه وسلم هو الرجل akwai mutum da gida yakan zauna a cire babban riga a yi wasa a yi raha a ci abinci wani lokaci ma a yi musu wani lokaci a shi ne karar zilibin sigari ba a shi yana irin waɗanda bayan ya gida zai zauna ne kawai kamar ya zo kai sun mutuwa haka ya kuki mai kai kuma kamar irin su suna fada din nan baya magana shi dai a yi amma da aka fara gida ce gara ki sarki ya gaishe ka ba ka yi zai magana zai yi raha kuma gani illa annahu kana akraman nas amma baya ya kowa karamsu wato halin kirki da nagarta nasu nas khuluqa ya kowa can hali kana da hakan ya kasance mai annashuwa da cikin fuska ta fushi baya hakan salawatu da alaihi wa sallam alaihi da akhirati wal قال حدثنا الوليد بن مطاع الموصلي ابو العباس قال اخبرنا معل بن سعد وابن رستم ذلك التنكيشات من ابن هبان قال اخبرنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه به ان ادور قال قال رسول قال لقد رايت لقد رايتنا يكثر مراؤنا yace na tuna ma muna yawaita musu wallahi tuna muna ma daga murya inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana ta cewa har wani ya magana wani mai mushi a kuma magana ta kuma magana baya hana wani ya magana saboda wani yayi shi kuma za su kiyaye ba za su faɗa abin da ke fadirci ko ba su kashe ala hadathani ahmad ibn yahya as-susi hadathana yazid ibn haruna ala akhbarana muhammad ibn amr ibn abi sallam an abi hurayra qala ah, da qala arabi min al-masjid wa radi shi ne ke kalle shi ne wannan ko ita ba hadisi wannan ne hadiya ba ta shi ne shi wannan ba kauye ya shigo masallaci shi kenan a kwafashata sai ya kwari shi ne kwashata ya kwace wandansa ya fara fitari fasaha da hinna mutane su ke kame tsawa fa kuma ya kun makama ilai san da nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi kala da kuma yace ba shi kuma wani ya hada da masjid cikin dan kala wassalatu inna kunna yubadu daga masallacin nan an gina shi ne dan abubuwan Allah da kuma sallah ba a tarihi anan ko suka lo yurihet a waje gaba ko wani farin kuma ba kai ba ci ganci haka da kuma da ake zai da cikin shi ba ko ya mutu ke magani ba ko kuma duk yana ganin da da wani kar ku ci ku kuma gane ku sani ku kasan da suke ba ku ku bala'i kuna ganin ku da kuke da shi ne shi shi bala'i shi ne ko da yanni so ku tsaya ku ku da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a tsari Allah ثم دعا بجنوب من ماء فصبه على بول كما النبي صلى الله عليه وسلم يقال فاته مباشرة أكثركم فرعا قال يجي يقول العربي بعد أن صحيح bayan ya gane karatu ya zauna mai hankali sai ce fa kama ilayya bi abi wa ummi lam yasubba wa lam yadrib wa lam wa lam yuqallib sai ka ba da ya ce a cikin mike da ya ci harin sai amma da kanka uwata da kubana lam su bai zage ni ba wa lam ce ne tare ni ko ya kai mini laushi ba wa lam yu'adhi bai ci min mutunci shi kai wani irin kanta kai ɗan a ashe kuna ganin ka kuka hankali shi? ka ba ne kai Ali alibi ke da mun karwa ce a da kenin shi ne da kenin da ce ne ya ka sai fahimci kafin ya gane hali na kirki kuma tsawon rayuwar shi ya dinga mai wannan kuma yi kokari idan ana mu'amala da mu kuma mu da muke cewa muna zan Allah muna zan sa akwai. mu kuma da waɗannan halayen ibadul hikma suna daga wani mai hikima yake cewa al-hurru man ataka al-mahasin wal 'abdu man istaqadat yantaccen bawa shine wanda kyawawan hali da da shi bawa wanda yake cikin bauta shine wanda munanan hali suka kewaye yana cikin kunci kamar yadda bawa mai kyakkyawan hali kuma yana cikin yanci da cikin yake haka bai taɓa shi idan ka da mutum jama'a ka fi damuwa yadda mu da mutane suke shiga domin duk wanda suke jin haushi ka gaishe shi da su waje na ambaci shi za ka duka a daɗi da wani abu zaka ji hankalin ka ya tashi in ka ɗansu magana zaka ka ji ka damu amma mai tafi da uzuri wanda yake da ƙarƙin damuwa ta tafi shi ake irin wannan mai matsala shi ne da an je asibiti a cikin shi ya hau a ce kwakwalwar shi na ciwo a ce yana da depression da makamantar haka wanda kuma yake lafiya lau zai komai shi ne zai kwanta ya kaci hadisin bari'a ya tashi lafiya lau zai shekarar cikin lafiya ke da damuwa saboda ya mai da damuwar ba komai ba yi wancan abin da annabi ke fata da yake shi yin bacci kafin ya tafi ya mata da kowace damuwa bai fara da damuwa kowa sai kuma kwan damuwa wani aka yi mafarki ma shakka قال a حدثنا التركي ibn طيب abu ba da akhlaqud dunya wal akhirah halayen duniya da lahira an tafiya man kalak ka tada zumuncin wanda ya yanke maka wato ci man haramaka ka zai wanda ya hana ka wata afuwa da zalamaka su ji irin wannan abaya ko ji wannan makruhi ne a wasu su ba ala dan sana ibrahim ibn juraydi ala akhbarana ahmad ibn ibrahim ibn kathir at-tawraki kenan ala akhbarana zakariya ibn adi yani aba yahya al-kufi قال يتي سميت يزيد بن توبه يقول قال خالد بن حوشب خالد بن حوشب الكوفي ايه cikin masu bautar Allah ne a sarku fa yace ma wajatu shay'an am fa'ali ban ga wani abu da ya kai mun alkhairi ba min a akhlaqil qawl kamar ɗan kyawawan halayen kwafafi, ɗunar cigabar cikin rasu da ana nuni zuwa ga muhimmancin karanta tarihin sahabbai da tabi'ai da kyawun halinsu da yadda kyawun halin yake da tasiri wajen gyara halaye haka idan kana da wato yanayi da za ka karanta tarihin mutanen farko da su kai haka tun kan annabawa salihan bayi mutanen kirki waliyai na kwarai karanta halayen su da taimaka maka wajen ɗabi'antuwa da irin ɗabi'unsu da kuma ɗaukan izina daga irin halayensu za mu saurara a insha Allah sai Allah ya kai mu darasi da gaba yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum